بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو وتنزل ذو القعدة وذو الحجة هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوئي لتليه da arba'in daidai wanda shi daidai da hudu ga watan takwas shekara tara, a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ya dukansa Allah ya masa rahama na riyadu salihina muna babi na hamsin da biyar idan ba na manta ba a shida ne ko ana wa za mu tashi hadisi mai lamba ta 493 wa an abi sa'idin al-maqburi an annabi an abi hurayra radiyallahu anhu annahu yake cewa marra bi qaumin annabi ya wuce wa annahu yake cewa lalle shi abu hurayra marra bi qaumin bayna aydihim shatun masliyatun فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خذ الشعير رواه البخاري وأن حديث الإمام البخاري يرويته شي أبي سعيد المقبري دل أبو هريرة يكسوا أنه مر أبو هريرة ياوتي بقوم توجم وسمتاني بين أيديهم قبنس أقوي شات أقوي masliyatun shine mashwiya wadda aka gasa ta shi yasa akwai wani gashi na kara da ake ce mata mashwiya da jaja mashwiya sai ka je kan makkatul mukarrama za ka ga da jaja mashwiya fada'uhu sai suka kira shi cewa ya zo ya zauna a ɗibi wannan naman akuya mashwiya ɗin. ba a ba an yi akula sai yake وقال سيكي وكرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا annabi ya fita daga wannan duniya walam ba min khubz shi'iri bai cika cikin sama ya kaki ba daga biredi na ainihin wato shi'ir rawahul bukhari masliyatun bi fathil mim shine mashwiyatun wacce take ainihin wato gasassa to da irin waɗannan hadisan mun yi bayani a baya mun ce hakan dauke su ne dan idan ka zo kai ba annabi kace mutum ne mai yawan ci. to ba sifa bace ce yabo ka faɗi cewa yana ci baina baina tsakanin takaitawa da yawaitawa shine ka faɗa abu mai kyau a kansa don ita ce abin da ƙur'ani wa annabi umarni a kai shi saboda haka na na aisha wani ya taɓa tambayar ta kan tabi'un annabi ta tambaye shi kace kana karanta ƙur'ani ya ce masa eh sai ta ce masa aika na kulkuhu alƙur'an shi annabi ɗabi'unsa ne ƙur'ani da haka akwai ƙur'ani na rubutu wanda ke hannun musulmi akwai kuma ƙur'ani wanda ya tafiya a doron ƙasa a aikace don ya fassara wa mutane ƙur'anin rubutun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi da muka karanta yanzu malamai sun ce wato mustahabbancin ne da awar kiran ma'abuta falala da kirki da alheri zuwa ga abinci idan ka sana'anta abinci ba laifi mutumin da kake ganin yana da salaha da nagarta ko falala ka gayyace shi zuwa ga abincin ka zo don ku ci wannan abincin sannan halaccin cin abinci mai daɗi hadisin yana nuna mana haka min gairi israfin wala tabziri ba tare da wuce gona da iri da ko almabazzaranci ya halatta da aka mu kiyaye kowane irin abu babu abin da shaidan bai shigowa ciki yayi wasa da hankalin mutane da haka hatta abu in an ya halatta don ba sa ba sai ka gashi shedan sai ya shigo ta wannan wajen sai wasa da hankalinka abinda bai kamata ka shagaltu da shi na sai ka shagaltu da shi ya ɓata maka lokaci kuma rayuwa ka shi ta da yawa sannan hadisi yana nuna mana kwaɗayin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke da shi wajen ƙoƙarin bibiyar aikin annabi Muhammad والتخفف من الشهوات المثيرة da لكم قوقرن sauƙaƙawa ga abin da yake wato na sha'awa wanda yake motsar da ɗabi'a mara kyau me yasa kuka ga cewa aka ce idan ramadana ya zo sai daga cikin dalilan da ya sa bayan ɗaure shaidanu da ake yi mutane suke samun karanci wajen aikin sabo idan yanzu ka ɗibi girki ka cika ƙoshi kai dab to jini yana samun circulating a jikinka da yawa sama da a ce idan kana jin yunwa wannan bitta tabo bitta jiriba an gwada an gani saboda hadisin da ya tabbata wanda safiya matar annabi muhammad ta zo ta same shi yana aiki kafi a masallaci bayan doguwar fina lokacin da ta tashi za ta tafi annabi ya kama hannunta yana rakata za ta tafi yana karyo kwana sai ga wasu sahabbai mutum bai suka gani shi kawai sai suka sauri suka juya annabi ya ce musu ala da sulu kuma ku tsaya kun ganta nan da kuke gani safiya ce mata ta ce sabai saka ce aba ya rasulullah ai ba to makka muke bai ce a'a kada shi dan ya je ya raya muku cewa kun ga annabin ku da wata mata sai ku shiga matsala yace saboda na san fa inna shaytana yajri min ibn adama na san ɗan yana gudu a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudu a jikin dan adam to shi kuma jini in ka ci ka koshi zai circulating amma in kana jin yunwa bai bai circulating da yawa kamar yadda idan ka ci abinci ka koshi sannan wato idan aka lura a karkashin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kira shi aka ce yazo da maganar annabi ya kaba hujja ya ce kharaja rasulullahi min ad-dunya walam yashba min khubz ash-sha'ir idan ka bibi wannan zaka ga sahabbai sun kai makura a wannan babu wajen ba sa wasa da duk abin da ya shafi aka ci ya fito daga annabi kamar abdullahi dan umar hmm? zaka ga rayuwarsa haka take kaga wani ya lazumci wani abinci yana cin sa in ka tambaye da zai kawai zai ci ya ga annabi yana son abincin ne shi ma shi yasa yake son abincin shi ne ga ba addini bane cin abincin amma hujjarsa kawai ya ga annabi ya lizinta abin yana so shi yasa shi ma yake so sannan halattin kawo uzuri idan aka gayyace ka walima kana da uzuri to ka ba wanda ya gayyace ka uzuri ka ba shi uzuri sannan sai ka ba shi ainihin wato hakuri, in ba haka ba asalin an gayyace ka walima ya kamata ka amsa amma mutum ya gayyace ka walima in kana da uzuri sai ka ba shi uzuri sannan hadisi yana mana wato bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kansa na halin rayuwa da kuma taƙaitawa da ya akan kaɗan wajen ci da abinda yake kuma ainihin wato sha duka hadisi yana nuna mana akan wannan wa an anasin bin yake cewa lam a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taɓa ci ba ala qawamin hatta mata akan abin da ya shafi alkawar idan an ce kawan shi ne abincin da ake zuwa a ɗora ma yi zaɓo laihi sa'amu inda al'akali abin da ake zuwa a ajiye abinci a kan shi da za a ci abinci idan an ajiye teburi na abinci ba komai shi ne kawan amma idan aka ajiye teburi aka kawo abincin aka shirya to a lokacin ya tashi daga kawan ya koma ma'ida kuma ko kuwa ya zama teburin abinci yanzu in tsurar teburin ne ba komai aka shirya shi ne kawai in an shirya teburin aka kawo abinci aka ɗaura yanzu ya zama ma'ina da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya'kul an wa ala qawani hatta mata wama akala khubzan annabi bai taba cin biredi ba ko gurasa muraqqatan wanda yake da laushi wato bawan wanda bawan yake da laushi hatta ma ta hasse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wa fi riwayatin lahu a wata riwaya wala ra'a shatan saminan bi ainihi qattun bai taba ganin akuya ko tinkiya ba wacce take da ainihin wato kiba da idansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadanci amma duka wayannan hadisan kamar yadda muka yi magana za mu ɗauke su cewa annabi yana ci amma israfi banna wajen cin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ainihin wato yi wannan shine abin da hadisi yake ainihin wato nunawa saboda haka wannan hadisi gayar abin da yake nunawa shine taka tsantsan da annabi yake da abin da ya shafi harkar duniya kuma kamar yadda muka faɗa maka ce ku je ku bincika ku gani likitoci za su faɗa muku cututtuka cikin kaso ɗari to saba'in da wani abu dan adam yana fama da su ne ta hanyar abincin da zai ci sa wanzu wani da daddare nan da ya ci wani abu sai ya barkata mai ciki sai ka da ya su ko da ya ji ya ɗiba abin da bai kamata ya ɗiba ba ko ke sa za a ga suna kashe da na cewa mutum ya guji cin abinci sanda zai kwanta ya sa abinci duk yana da matsala saboda haka wa annu umana bin bashirin qala yake cewa laqad ra'aytu nabiyyakum wallahi na ga annabin sallallahu alaihi wasallama wa ma yajidu min ad bai sabo daga ad-daqli ba shine tamrul radi dabinin da yake mara kyau ma yamlaqu bihi batnahu abinda zai cika cikin sa da shi sannan irin waɗannan hadisan da ce ku dinga la'akari da sanda aka je na farko babu kuɗi ba komai haka ake rayuwa haka ake tafafatawa da aina na Aisha ta faɗa cewa sai a yi wata ɗaya ba ɗora tukunya gidan annabi ba lokacin da aka je madina ba kuɗi haka ake rayuwar da shi sa sanda suka yi haƙuri babu daga baya da aka samu suke ganin ya kamata to lallai fa su ma a kamfato a ba su kowa hidi harkokin irin nan shi sanda suka matsa suka matsa Allah sai ya saukar da ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina khuzu'un babu tunda in da a ce matan annabi a muƙabilinsu daidai suka da matan kowa a duniya matarka yanzu idan babu ce ya haƙuri ran da aka samu mai kamata yi ba ta yi mata ba da su matan annabi yanayin rayuwa ba haka yake ko da an samu da su gaba da haƙuri yadda shi ya haƙura kasu ce dole sai an ɗimo dukiya an ba su sun fanta ba sun yi irin matan masu mulki ba zai yi ba wannan shi ne da haka wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana dacewa wani lokaci la yajidu fihi kifayatahu wato bai ma samun abin da zai ishe shi wajen abin da zai ci ba kuma dan babu ba a'a shine dan juyawa da iwa duniya baya da kuma da kai daga abin da ya shafi sha'awata in ba haka ba ko yanayin azumin da zaka ga annabi yana yawan yi ai siyamu dawuda ai su ai litinin ai ka san cewa ba shagaltu da cin abinci ba ko kuwa ba shagaltu da cin abinci ba tunda yin za ku yi tunan hadisin bukari akwai san da ya yi wusal wusal shine ya yi azumi an sha ruwa ya kamata ya sha ruwa bai sha ba ya zarce sabai suka bi shi ya ce a'a ku aji suka ce kai ba ya ce ni ai ina ina kwanta Allah ne ke ce da ne shayata ne ko ba <laughs> saboda haka mutum ne a halitta amma ba daidai yake da ragowar mutane wajen daraja ke sa busari ya ce wa mafalagul ilmi fihi annahu basharu an kai fa an kawo ƙarshen ilimi ne dangane da annabi mutum amma wa annahu khairu khalqillahi kullihim shine wanda ya fi kowa cikin halittar Allah wa an sahal bin sa'ad sa'ad radiyallahu anhu qala yake cewa mara a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi bai taba gani ba menene annaqiya wato rariya idan an ce annaqiya shine rariya naka annabi bai taba ganin ba arsalisu minan nukala abinda aka tace shi tsantsansa aka raba shi da dusarsa tunda yanzu ba ga likitoci nan na bincikewa cewa yanzu masara idan aka nika ta aka cire dusar kai ƙwayar kwayar iska kawai kashi tinkiya ko akwai a yanta cikin sai ita ce ta abin amfani ba haka bane haka ne dawa an aka nika ta aka zo aka yi tankade aka cire kwayar kai ka ci kwaya ne amma an ji an ba tinkiya ko akwai a ita ce amfani min hinin ta'asahu Allah ta'ala tun lokacin da Allah ya aiko shi hatta qabilahu Allah ta'ala har sai Allah ya karbe shi faƙila lahu sai aka ce wa shi wannan sahabin halka na lakum fi ahadi mana manaqilu ko kuwa ko kuna da ainihin wato rariya a zamanin annabi qala sai ce mara ra'a rasulullahi munkalun annabi bai taɓa ganin rariya ba min hina ta'afahu Allah ta'ala tun sanda Allah ya aiko shi hatta qabilahu Allah ta'ala har sai da Allah ya karɓe shi faƙila lahu sai aka ce masa kaifa kuntum ta'kuluna na shair to ya kuke cin sha'ir gaira makulin wanda ba a sa rariya an tankade an tace ba kala sai ce kunna na hatsunuhu mun kasance idan mun nika sha'ir din wannan fukuhu sai mu hura shi da baki fayyadiru ma tsara abinda zai tashi ya tashi wa ma bakiya abinda in ragu wanda mun hura da baki bai tashi ba tarraina sai mu jika shi da ruwa sai mu yi amfani da shi mu kwaba shi da gari a haka haka muke haka su suna cin mai amfani ke da, ko kuwa Allah ya kiyaye da haka qauluhu Annaki, huwa bi fathi an-nun wa kasr al-qaf wa tashdid ya'i huwa al-khubuz shine wato biredi al-huwar wanda ya zamanto a an hada shi da wato wanda ya zamanto an tace shi da tsantsar fulawa ta sha'ir wa darku idan an ci addarku shine ne abinda yake gari tsantsa an gane wanda addaqiqul abyad farin gari tsantsa wanda ba ta kuɗa shi da komai ba wa qawluhu sarrainahu huwa bisa'in musallasatin in ra'in mushaddada thumma ya'in musannatin min taht thumma nunin ay balalnahu sai mu jiƙa shi da ruwa wa nahu! sai mu ainihin wato mayar da shi gari wannan shine abin da hadisi yake nufi ta bangaren ɗaiɗaikun kalmominsa to wannan hadisi da muka karanta yanzu malamai sun ce yana nuna halaccin ya halatta a hura abinci amma idan abincin ba masu buk ba ne ba da fafi ba ne ko kuwa in abinci ba a dafa ba kamar wannan kaga ai gari eh, abu ne aka nika ba da fafi ba ne sai aka yi mai aka hura shi to jaza abinci in ba da faffe ba ne a hura shi na baki amma in da faffe ne to bai halatta ka zo za ka ta abinci yana da zafi ka dinga hurawa da baki don ya huce ka samu ka sai dai ka haƙura ka jira ya huce sannan ka ci ba kai masu yin wannan ba in yi kolo loma tana da zafi sai ya hura da baki sai ta huce <laughs> sannan ya ci a ah, inda abinci da faffe ne to ka haƙura ka jira sai ya huce sannan ka ci hadisi yana nuna ainihin wato haka sannan bayani hadisi yana mana bayani akan abinda annabi yake kai sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a wancan lokacin irin abincin da suke ci sannan hadisi yana nuna mana cewa mustahabbi ne barin wasu abubuwa na jin daɗi wajen ci da sha da sanyawa mustahabbi ne ka bar wani abu akwai abin da in kai mustahabi kuma shine abin da in kai bar shi in kai shi kana da lada in ka bar shi ba in kai baka da laifi a wajen wa a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan ya janyo da wannan hadisin wasu daga cikin malamai kuma mabuta ilimi ne ba sai da suka nuna cewa to wayannan rariyoyin da aka kirkiro daga ba ake tankar abubuwa duk suna daga cikin bid'a ba tun daga abin da annabi yake kai na abinci dan me za a je a kirkiro rariya da ƴan laushi da zaga-zaga da ƴan lukui ana ta tankaɗe ai kawai in an daka abinci yadda yake kawai a hura abin da ya ragu kai amfani da shi a haka sai malamai suka ce a'a wannan gaskiyar magana ba bai daga cikin babi na ainihin wato bida'a saboda wannan yana daga cikin maqasid ne al-maqasid la ahkamul al-wasa'il la ahkamul maqasid idan cin abincin ka halal ne kuma ba zai yi baka iya cin abincin sai kai wannan abu to halal ne ya kamata kai haka ba laifi sabin da aka ce an yi naka masara da tusa da komai nan wajen aka ba wani aka ce yi ta haka kaga ko tashin hankali yayi da ba a saba ba sannan wato sai hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa faraja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yawmi annabi ya fito wata rana au lailatin ko wani dare fa idza huwa bi abi bakr wa umar sai ga abubakar da umar wannan ita ce take ce masa iza al-fujadiyya kamar yadda Allah ya ce wa atiu Allah wa rasuluhu wa la tanaza'u fa tafshu ku ji ku bi Allah ku bi manzon Allah kada ku tsaya kuna jayayya kuna yin jayayya mai zai faru fa tafshu za ku rauni wa tadhhabu rihukum daular da kuka ba ta musulunci sai karfin ta tafi wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma asabirin lalle Allah subhanahu ta'ala yana tare da masu haƙuri Kamar ka ce karastu min al-masjid fa idan imam qa'im na fito daga masallaci ina fitowa sai ga liman azan idza al-fujaiya kenan bagatatar to annabi ya fito fa idza huwa bi abubakar wa umar kawai sai ga abubakar da umar bagatatar lokacin da bai yi tsammanin zai gansu ba sai ya gansu faƙala sai yake ce musu ma a kare da kuma min biyuti kuma mai fito da ku daga ɗakunan ku hazihi a wannan lokacin faƙala sai suka ce aljuhu ya rasu da Allah wallahi wace ta fito da mu daga gida ƙala sai annabi ya ce musu wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa a kare da nillazi a kare da kuma abin da ya fito da ku daga gida ni wanda shi ya fito da ku kenan yadda yunwa ce ta fito da abubakar da umar daga gida shi ma annabi yunwa ce ta fito da shi daga gida kuma mun faɗa a baya mun ce mutane su dinga tuna yadda aka yi hijira idan ana wannan magana babu wani wanda ya tafi daga garin makka zuwa madina da kudin shi irin su sahaibun rumi wannan shi kawo shi aka yi aka yaudare shi a matsayin bawa aka siyar da shi bayan shi ba bawa ba ne shi saboda neman gaskiya a yankin italy tunda ya karanta siffofin annabin da Allah zai aiko a ƙarshen zamani ya dudduba ya ga babu inda ya cika wannan sharaɗin sai yankin da ziratul arab ya biya mutane masu fatauci wanda suke yin sana'a daga yankin italy su shigo yankin larabawa kuɗi ya ce don Allah ga kuɗi yana so su kawo shi yankin larabawa bayan ya biya su kuɗi ba ana cikin tafiya sai suka mamaye aka sayar da shi a matsayin bawa mai sani aka zo da shi makka a haka kuma yanzu ba yadda zai shi yasa ya zamanto da annabi Allah ya aiko shi ya zama suna daga cikin na farko farko da suka shiga addini ya sha bakar wahala to da zai hijira ya bar makka ya tafi madina aka ji labarin ya fita aka bi shi sai da aka yi kusan kamo shi sai ya tsaya ya fito da kibiyoyinsa ya ce kun sanni sai yadda in na harba abu bana kuskure sai na samu ya ce duk wanda ke so ya tafi lahira ya motsa daga nan suka ce to ai ka zo garin makka kayi kuɗi kuma kai bawa ne wadda haka ba zai yi ka fita daga garin nan da ya ce ai shi bai baro makka da komai ba ya ce su koma a gidan da ya maro a waje kaza da waje kaza da waje kaza in abu kaza kuke nema za ku samu da shi ne Allah ya saukar da waminan nasu man ya shari na sahun shiga a mardatin laji daga cikin mutane akwai wanda yake siyar da ransa don ya samu neman yadda Allah subhanahu wata'ala kuma suka juyo suka dawo wannan yana daga cikin dalilan da malamai ke kafa hujja cewa sahabin annabi ba zai ma ba Ka ga kai ne aka bi ka ana neman wani abu kace a dawo wayanda kace su dawo ba yadda za a yi da sai sun ta zo ka ga sun taho dan ba su da wani tabba ba za ka yi musu ƙarya ba amma shi tun da ya ce a dawo sun san wallahi tallahi ba zai musu karya ba tun da ya ce akwai akwai yasa suka rabu da shi suka kyale shi to shi yasa za ku ga cewa hijira na aka dinga yin ta haka aka dinga babban mutum irin sai na abokan, haka yi bar garin makka babu ko su To kuma dama yana daga cikin abu guda takwas da Allah ya ba su zaɓi da abu uku ya ce musu ya ayyuhan lazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kakku kuskure ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya in istahabbul kufra ala imani matakar suka nuna sun fi son kafirci akan imani wannan ana maganin hijira ne sanda Allah umarni yace a hijira sai yasa yace wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun sai yace kul in kana aba'ukum daya wa abna'ukum biyu wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa innan guda biyar din na kusa da kai ne kun ga abu na shida da Allah ya faɗa shine wa amwalun niqtartum da dukiyoyin da kuka tattara kuka ajiye wa tijaratin tafshawna ha? wa masakin tardawnaha Allah ce musu a ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi to fatarabbasu ku je ku jira in kun kusan su akan Allah da annabi da jihadin yada addini ku je ku jira hatta ya ati Allah bi amri wannan su ta hadidi ba wai cewa ake su je su jira din ba a'a kamar yadda mutanen salihu suka yi ne Allah ya ce masa qala tamatta'u fi darikum ku ji daɗi gidajen ku kwana uku ba cewa ake maku ji daɗin hadidi ne kamar ta tamatta'u ku ji daɗi amma fa inna masirakum ila an Ba makoma maka wuta to shi yasa sai yace fa tarabbasu ku je ku jira to shi yasa da ga qur'ani yana hikaitowa wasu gurare da yawa sai ka je yana tsalil fuqara'i lil fuqara al muhajirin talakan da suka hijira alladhina ukhriju min fitar da su aka daga gidajen su ba su suka shirye fitar ba yadda za su bukata ce ta sa aka fitar da su daga garuruwansu. to dan haka shine yake cewa kuma ku tashi faqama sai suka minki ma'ahu tare da shi fa ata rajulun min al ansari suka je wa wani mutum daga cikin mutanen madina fa'iza huwa laita fi baiti sai ga mutumin bainan falan mara atkul mar'atu lokacin da matar ta ga annabi ƙala take cewa marhaban wa barka da zuwa fa ƙala laha rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yace mata aina fulan ina wani yake tana tambayar miji kenan annabi yana tambaya ƙala sai take cewa zahaba yastahdibu lana alma ya tafi yaje ɗebo mana ruwa mai daɗi iz ja al ansari sai ga wannan mutumin madinan ya dawo فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكل النبي وصاحبه لأبو كنس قدابه ثم قال سنة سيتي الحمد لله بوديا تتبتك الله ما أحد اليوم أكرم باب ونمتن أدوني يوم في سامن كرمت أضيافا باقي مني إلينا سوى دمي babban mai gida annabi Muhammad ya sauka gidansa sannan tare da shi ga abubakar sannan tare da shi gawa da umar wannan yana daga cikin da hadisan da ke nuna cewa wajen matsayi da daraja cikin wannan al'umma, daga annabinta sai abubakar sai umar faja'ahum sai ya zo musu bi iskin da dumbuje na dabino fiye a cikinsu akwai busurun wanda ya dan fara bara wa ratubun wa tamrun sannan akwai wanda ya nuna wa ratubun sannan akwai danyi faƙala sai ya ce kulu ku ci wannan wa aka zal mudiyata sai ya ɗauki wuƙa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce masa iyaka wal haluba ina maka kashiri da wacce ake tatsatta fa zabaha lahu sai yanka musu Ba aka sai suka ce mina shafi daga akuya wa min zalika al wannan dumbujan dabinin da yazo da shi suka ci wa sharibu sannan suka sha falamma an shabi'u lokacin da suka koshi sannan wara'u kaga shabi'u cin abinci su koshi kenan sannan wara'u shi ma suka sha ruwa suka koshi da aka kalmar ruwa da bahaushe yake amfani da ita ba kalma bace ta Hausa kalma ce ta larabci bahaushe yana ce ruwa da ruwa ne saboda idan an sha ana koshi shi kuma balarabe rawa yake cewa sai ba haushe ya ce ruwa ko ba shi ke nan ba an zauna lafiya a wannan lokacin ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya faɗa da abubakarin wa umara ya ce ma abubakar da umar wallabi nasi biyadihi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa la tus'alunna wallahi sai an tambaye ku an hadan na'im akan wannan ni'ima yawmal qiyamah ranar alqiyama ni'ima ta koshi ba akhraja kuma min kuma alju'u yunwa ya fito da ku daga gidajenku kaga akhraja alju'u domin akwai bambanci tsakanin kharaja da a akhraja kharaja ya fita amma a akhraja ya fitar da shi yasa Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum idza zulzilatil abdu. wa akhrajatil ardu asalaha kasa za ta fitar to su ma aka da kuma min buyuti kuma aljiu ba girma da arziki suka fito ba yawa ce ta fito da su thumma lam tarji'u sannan ba ku koma ba hatta asabakum hadha an-na'im har sai da wannan ni'imar ta same ku qawluhu maganar sa da ya faɗa yace yasta'dibu ayyatlubu al-ma'a al-azb yana neman ruwa mai daɗi wa huwa at-tayyib shine ruwa mai daɗi والإذق إن أنت الإذق بكسر العين وإسكانه وإسكان الزار المؤجمة شين وهو الكتابة شين دمبجي وهو القصن شين ريشي والمضية حتى كلمة دمبجي دباهو شيكي أنفانيني ليتما كانت باهو سبن لا رسول أنسى دمبجي عايز أه؟ دمبجي أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ eh to in zai iya dauka dumbuzo abu amma asalin kamar nonon ayaba wannan kwaya din shine dumbujan wa zaka ga dumbuje saboda wani yana shiga cikin wani ne an gane a koma cikin littafin tafiyar raka za a ga yadda shabdullah an fi amfani a cikin jimiyarsa da kalmar dummuji da ma'anin wani in ya shiga cikin wani sai a ce ma abu dummuji sau da aka kalmar dummuji ita kanta ba hausa ba ne larabci ba wushi ya hausantar da ita an gane to sai walmudiyatu bi dhammil mimi wa kasriha hiya as-sikir ita ce wuqa wal halu ita ce zatul laban ma abuci nono wasu'alu an hadha an-na'imi tambaya akan wannan ni'iman tu'alu tambaya ne na ta'adidin ni'am lissafa ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala zai maka la su'ala tawbitin wa ta'adibin akwai wanda za a yi masa tambaya na lissafa ni'imomin ba tambaya na azabtarwa ba domin sai na bakar idan Allah ya tambaye shi kuma alkiyama ai ba tambaya bane na azabtarwa tambaya ne na Allah ya yi masa ni'imomi domin tun kafin ya bar duniyar ai bai da matsala shi dan aljanna ne ko kuwa shi yasa da Ibn al-Qayyim yana faɗa wa'in kofofin aljanna abwabuha haqqun samaniyatun atfin nafsi da ya faɗa ai ka ga ya faɗa cewa daga cikin wanda za shi kofofi ta guda ta musu sai da na abubakar na ciki akwai kuma wanda za a yi masa tambayar ni'imomin gobe a gaban Allah su'alu tawbihin wa ta'azibi da aka in masu imani ne Allah ya musu tambaya akan ni'imomin da ya musu a duniya to su'al ne na lissafa masa ni'imomi. amma wanda dibbe da imani idan Allah ya tambaye shi ni'iman gobe alkiyama to tambaya ce ta azabtarwa da kuma tambaya ta zargi Allah ya tsare mu wallahu a'lam wa hadha al-ansari wannan mutumin madina allazi atawhu wanda suka zo masa huwa abu al-haytham bin tayhan kaza kaza kaza jaa mubayyinan haka yazo wato a bayyane fi riwayati tirmidhi a cikin riwayat tirmidhi wa ghairihi da waninsa haka nan wato yazo a cikin muwadda Al'imamin al maliku sunan wannan sahabin kai tsaye wanda sunansa ya bayyana wannan shine sunansa to hadisin nan da muka karanta yanzu yana nuna mana ainihin wato abubuwa kamar haka ya halatta ga mutumin da ya ji yunwa ya fita ya je ya nemi arziki ta hanyar ruku da mai da sababi saboda malamai sun ce da annas sama a latin turus zahaba wa lafinta ka taba ganin sama na ruwan kudi yanzu anna na maryamu ku duba ku gani sanda za ka haifi annabi isa da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mata nan take sanda aka ce za ta haihu tana mamaki ya za ta haihu Allah ya ce mata ƙala ka zalike ƙala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya an gama ana gama fa hamalatu sai ga cikin annabi daga ciki fa aja ahal maqad ila jiz'in nakalati sai kuna kuda yau. allan da ya sa ta ta ɗauki ciki nan take kula ya zo haihuwa ya zo lokacin da ta ga ta haihu in ta koma ba ta san mai za ta faɗa mutane ba sun nan ba ne take cewa ya laita ne mintu ƙamna hada ba kuntu na siyan masiya fanada ha min ta haka, a wata kira'ar fanada ha man ta haka, ɗan da ke ƙasanta wanda ta haifa ya kira ta ce mata allah ta hazari ƙari da ala rabbuka ta take sariya wa huzzi yanzu Allah ne mata wannan bai da iko in ya ga dama ya saka ce ta ci ta koshi kuma ta tsira. ba amma aka ce wuzi Ilaiki bi dijin nakalati to saki ta ke kin kama dabinin kin girgiza ya fado sannan idan ya fado wakuli wa sharabi sannan ki ciki sha an gani to da ka kace kana neman abu baka yi riko da sababi wannan renin hankalin mutane wannan renin hankalin mutane ne sannan ya kamata hadisi yana nuna mana cewa wato ya kamata yin hukunci akan yunwa da talauci gwargwadon iko saboda duk mutumin da ya fita daga gidansa to yana ya kamata la'akari da halin mutumin da ya shiga cikin tsanani wajen taimakonsa mutumin da kaga yana da iyalai da komai da komai ya baro gidan shi ya zai kwankwasa ba ya ce ta ɓaci to ya kamata ka saurare shi ko kuwa su kuma matsayi a tallaba musamman yanzu da aka shiga cikin fisa atil usurai sai da su mutanen mu da abin suke sana'a ne Shi ne babban matsala da mu zo nan gaba hadisar roƙo da maula ta sidi dama sun ce rukunnanta guda hudu ne in dai za ka yi ta a ciki akwai sammako Allah kace da dan mola jika in kana buta karfe tara ne to zai iya zuwa kofar gidanka tun karfe bakwai ya kafa ya dare eh sannan akwai kawa zai iya bugo kaya masu kyau saboda abin da zai zo ya tambaye ka ka dauka ya fi karfin shi kuma abin ya fi karfin shi eh sannan duk dan mola ba za ka raba shi da ƙarya ba ko kuwa sannan rukunin ta na hudu akwai haƙuri da wulaƙanci sannan raba wannan wulawana wulawana mutanen na ce kowa kawai so yake siyaci banza siyaci bulis an gane Allah ya kiyaye sannan halaccin tafiya zuwa gidan yan uwa musulmi da neman agaji da su idan mutum yana ainihin wato in kana ya alamu rida in ya kasance ya san mutanen cewa za su yarda to ba laifin ka ga matsala ka je ka same su su kawo maka agaji sannan yana daga cikin girmama baki abinda hadisi ke nuna mana wato kyakkyawan karba da ya musu barka da zuwa da kuma sakin fuska kaga yana dawowa da ya ga annabi ya ga abubakar da umar sai barka da manyan baki da suka sauka gidana ba alhamdulillah ma ya ce ba haɗa fuska ya yi a basa wata walla ba ko kuwa sai kuma in ka waje ana jin nauyinka sai ka ɗan ɗaga ƙaba ka san akwai wanda ba su san zuru ba sai ka zara ido ke sa aiko ga daga baya da abun yayi yawa a gidan annaba Allah ya sa doka ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirin Allah ce kan wanda ya ƙara zuwa gidan annabi ya je zauna yana jiran abinci da ku sai in annabin ne ya kira ku ya ce ku zo sannan wa idza qayyitum fantashu in ya kira ku da an gama cin abinci a waje kowa ya kama gaban sa saboda wani lokaci zaka ga kana da wani aboki zai zo da matar ka da komai ya takura ma kana cewa wallahi yanzu dare yayi karfe 8 yana wallahi ai ka san daren ne saurin tafiya yake yanzu tana da mashin dama yanzu karfe tara tara da rufe goma kana ta gaskiya ba kalu ɗin sanda suna yawan kaman mashin kwanan nan kana mai ishara ya kamata ya buɗa sai ya ƙara maka bayani sai a yin sandan nan ba su da mutunci wallahi haka suke kaman mashin ba ka kauta da ƙyar za ka samun ƙarfe goma sha ɗaya tafi gobe kuma sai ka ga ya dawo daga wannan in ya zo rana farko ka saki fuska daga rana ta farko dole da ka mutu zai ga fuskar ga abu ta tsamtari ka haɗa fuska to gaskiya ba daidai ba ne sannan hadisi yana nuna mana halaccin yin bishara shine lokacin da mutum ya gama abuta ilimi da salaha da falala sannan hadisi yana nuna mana cewa arzikin bayi abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shi mutum bai san a ina ne zai ci karo da shi ba sai dai kuma yin aiki dan samun arzikin wannan yana da kyau kai riko da sabani idan gari ya waye kana neman kuɗi ka tashi ka tafi kasuwa amma ka yadda wanda zai baka kuɗin shine Allah subhanahu wataala amma ka zauna a gida in an yi magana ka ce ai kofar Allah da yawa take kama bu kofar tari kowa ya tali wallahi wannan kuma kaga ba daidai bane kuskure ne tsakani da Allah ko ba gaskiya ba sannan hadisi yana nuna mana cewa duk abin da ɗan adam ya ji daɗi na abinci ko sha ko ya sa ko inuwa na ni'imomin duniya to da sannu sai an tambaye shi akan wannan abin gobe alkiyama idan kana da imani a yi maka tambaya ta ta'addudun ni'ima a lissafa maka ni'imomi in ba ka da imani an maka su'ali taubikin wata ta'azimi tambaya ta zargi da kuma azabtawa Allah ka raba mu da wannan sannan hadisi yana nuna mana halaccin mace ta karɓi baƙi idan suka zo sai musu hidima amma da sharaɗi dole ta zamanto da kaya na kirki a jikinta sannan da sharaɗi ya zamanto an aminta daga fitina to da ba laifi abokanka sun zo ko malamanka matarku ta zo ta kawo muku abin suke yi kaza ta yi kaza ba laifi ba ne amma na farko kar ta zamanto mu ta bari ta ko kuwa daya sannan na biyu ya zamantu in an amintu fitina ba za ta iya faruwa ba kaga ai wanda yaje gidan shine annaba ne da abubakar dawa da umar to in an amintu fitina ba za ta faru ba to ba laifi bane dan abokanka sun zo matar ka ta zo ko malaman ka ita take kawo muku abinci da sharadi kar ta tsire abin abinda bai kamata ya bayyana a jikinta ba ya bayyana baka kallo yanzu abin ke faruwa a gidaje irin dinkuna da mataki na rashin mutunci kaga wata rigar za ka rantsa da Allah shedan da nesa yarinya ta dawo ta ce mama na dawo kin dawo manya. wai za a cire mata rigar kaga an kama riga ana kokowa ciki kirki kirki wai za a cire riga kaga an yi dinki in ta duka ana hango mamanta idan da kuma me bayan shi yasa sai kaga wani yin a gidan haya ne mata ka tai irin wannan sai ya zo ya zauna bakin ƙofa ɗaki ya ta alola ya gama wala yana ta kuskurewa kimanin bilala zai ta yi kallo a gani ba daidai ba ne gaskiya yawan an aminta da fitina gaskiya za a yi in ku ba aminta ba tokar a yi in kana da yarinya ko kanwa ko kani ka tura wani wani muhammad awal ya zo ya kawo abincin ya sassaka wannan shi ne Allah ta'ala ya samu dace wa an khalid hadisi na gaba bin amr al-adawi bin umar al-adawi ala yake cewa katabana utbatu bin gazwan utbatu bin gazwan ya mana kutuba wa kana amiran alal basra lokacin shi ne gwamna a basra fa hamidallahi ibode ma Allah wa asna alaihi yayyaba Allah subhanahu wa ta'ala don wannan shine uslubin da annabi yake farawa da shi duk abin da ya faru in aka ci annabi zai yi kudu ba to sai kun ji an ce fa wa asna alai sun maƙala sannan sai ya ci amma ba'adu bayan haka Wa inna duniya wannan duniyar da kuke ganin ta kada azanat ta riga ta sanar da mu bi sulmin da yankewarta wa wallat kuma ta riga ta juya ba hiza da sauri walam yabqa minha babu abin da ya ragu daga wannan duniyar illa subabatu ka subabatil ina'i yatasabbuha sahibuha wato babu abin da ya rage na wannan duniyar illa me illa ainihin wato subabatu sai abin da ya shafi as-subaba shine a wato dan kadan babu abin da ya ragu sai dan kadan ka su ba ina'i kamar abin da ya ragu ɗan kaɗan a cikin ƙwarya ya ta sabu ha sahibuwa wanda kuma ma'abucin shi zai kifar da ƙwaryan ya zubar da ita wa inna kum kuɗin nan sai yake ce musu muntaƙiluna masu cirantuwa ne min ha daga duniyan nan ila darin zuwa ga gidan da la zawala laha ba gushewa kuma idan an tafi can fantakilu ta haka duk wanda zai cirantu ya cirantu bi khairin da aikin alheri ma bi hadarata ummatukar mutum yana halatta a nan duniya fa innahu lalle yadda al'amarin yake kada zukira lana an ambatan mana cewa annal hadara dutse fa yulqa min shafiri jahannam an jefa shi cikin lamun jahannam fa yahwi ya dinga fadawa fiha cikin ramin jahannama 70 amin har shekara 70 tunda muna sanada hadisin da wata rana ana zaune a Madina aka ji ƙara lokacin da mutane hankalinsu ya tashi suke shirin fitowa su je su ga mai ya faru shi annaba har ya ji ya ga abin da ke faruwa ya dawo sai yake ce ma mutane ku yi haƙuri ku koma wani dutse ne aka sake shi ya dinga wulwulawa yau shekara saba'in yana tafiya sai ya daga ƙarshen jahannama ya fada to shine ne yake cewa layi duraku ba a riska da haga ita jahannama ƙaharar ramunta yace wallahi na rantse da Allah kuma jahannan la tumla kuma sai an cika ta yace afa ajibtum yanzu kuna mamaki akan wannan ba Allah ya sha faɗa a Qur'ani ba cewa la amla anna jahannama min al-jannati wan nas Ya ce wa laqad zukira lana an ambatan mana cewa anna ma baina misra'aini abinda ke tsakanin kofa da kofa min masari'il jannati a cikin kofofin aljanna masirata au arba'ina aman wato tafiya shekara arba'in ne wala ya atiyanna alaihi yawmun kuma wallahi akwai wani wuni da zai zo wa huwa kadhidu min az-zuhami wannan kofofin jahannam na jahannama sai sun cika da cunkoson mutane ba Allah ya wasiƙan wasiqal ta ƙau ba za a gargada wa'annan ko gargadawa wasiƙan ladina ta ƙau al-jannati zumurar jama'a jama'a ba jama'a ba jama'a za a gargada zuwa aljanna Allah ka sa muna daga hatta idza ja'uha ko da za mu je wajen in Allah ya yarda wa futihat abwabaha an riga an bude kofofin mu kawai ake jira eh in Allah ya yarda Allah ba zai wulakanta ba wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron aljanna za su ce salamun alaikun tufkin fadakun yi haka ne za a yi cinkoso ya ce wala ƙadara aitu ne ya ce wallahi na gani sabi a saba'atin ina na ɗayan mutum bakwai ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi ba na ta'amun illa da shajarat ba mu da abinci sai ganyen bishiya hatta qara hatta shidaquna har sai da ya zama to saboda cin ganyen bishiya bakunan mu sai da suka yi rauni na ciwo faltaqattu na dauke na tsinci burdatan wani mayafi فشققتها سين تاغا بيني وبين سعد بن tsakanina da Sa'ad bin مالك fa tazartu sai na gyautu bi nisbiha da rabinta wa atazara sa'idun ko sa'adun bi shi kuma sai gyautu da rabi fama asbaha al-yawma minna ahadun yace amma babu wani wanda ya waye gari yau daga cikinmu illa asbaha amiran ala misr min al-amsaj gashi yanzu ya zama gwamna daga cikin gwamnoni a birane yace wa inni a'udhu billahi ina neman tsarin Allah an akuna fi nafsi aziman in ji a raina cewa ni babba ne ina da wani matsayi da wani girma wa inda Allah sajiran kuma ni a wajen Allah ka kasantacce ne yace ina roƙon Allah ya tsare ni a idan mutane ina ganin kaiwa cewa ni wata tsiya ne amma kuma a gurin Allah ne ba wata tsiya bane to ya fi sauki gara mutane su kalle ka kai ba kowa bane amma a wajen Allah wani ne shi yasa alkiyama da Allah ya tashi sai ya ce hafizatur rafi'a za ta daga darajar wasu akwai wanda in zai zo waje ya zauna inda zai biyo ta sai ga dan agaji ya zare mai ido daga ina kake a ce ya koma goba me yasa ake kiran miskini da miskini saboda ai daga sakana ne ya natsu Ɗan miskini yana waje ba mai jin motsinsa so da ba ma yadda za a iya motsa amma ko wannan nasu to waje sai an tattara kura a gabara a ne gawa na gawa nan za ka ga babba ne a nan sai an je lahara kuma ka ga babban dan wuta ne to shi yasa yake mutumin da ya baro mataki irin wannan na rayuwa yace yanzu in dinga ganin kaina ni wani abu ne kuma a wajen Allah ni ba wani abu ne to ina roƙon Allah ya tsare ni daga wannan to kowa aka yi kamata ya dinga ji a ransa kakka zo kana ganin kai kanka wata tsiya ne kuma a wajen Allah kai ba kowa bane wa man yuhinillahu ne fa malahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba wanda zai karrama shi qawluhu maganarsa da ya faɗa yace adanat wa huwa bil maddi bi maddi al alif shine a'lamat tasalat wa qawluhu bi surmin huwa bi dhamm al sari ay bin qidaiha da yanke wata wa fana'iha da qarewarta wa qawluhu wa wallat hida ta juya baya huwa biha'in muhmala maftuhatin thumma dalim mu'jama mushaddada ثم ألف ممدون أي da gaggawa والسبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة شين أبن يرغو أنكرا وقوله يتسابها بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها وانده كيتاروا والكذيب شين الكثير الممتنع ديوا وانده متن يتقع وقوله قرحك بفتح القاف وكسر الزاء أي صارت فيها قروه إن يزمنت أكوي رونك أذكي wannan shine fassarar hadisi hadisin nan a gurguje yana nuna mana cewa wato sunna ne a wajen kuɗuba in za a yi ta a dinga farawa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala a yabi Allah a jinjina masa don haka babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a yabi Allah da abin da ya kamata a yabe shi da shi shi ya samu alfada zai da yake faɗa a cikin shi da ya ce cewa nabiyu malihu nabiyullahi azkar ta'abbudi yaban annabi shine ibadar da tafi kowace ibada da ni na ganin ya kamata dai a dai duba an gane yaban Allah subhanahu wata'ala shine farko kafin yaban annabi sannan bauta ga Allah shine farko kafin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan idan an yaba Allah da abin da ya cancanta da shi sannan sai a biyu kuma sai a yi ma annabi salati ko kuwa shi yasa yace bihi yuktamu al jamil wa yuktamu da salatin annaba ake fara duk wani abu mai kyau sannan sai a cika da shi to a fara da ambatan Allah tukunna sannan a yabi annaban in an cika daga karshe da yaban annaban ba komai sannan hadisi yana nuna mana mashar'antuwar yin nasiha ga 'yan uwa ko kuwa da kuma kwaɗaitar da su ta hanyar alheri da kuma tsoratar da su abin da ya shafi layara kun ga wannan gwamna ne amma ya hau mambari yake nan kalmomin tun da yanzu an raba harkar mulki daban harkar ilimiwa. daban har ya zama abin zargi a wajen mun haka inda kana da alaka da karantarwa ta addini dawa da mulki an gane mu dai ba za mu yi ba amma wanda za su yi muna musu fatan alheri Allah ya sa su abin mu mai ta ba ma da karatun nan na ganin kamar zai kusancewa alkiyama hadisi na nuna mana haka da kuma gaggawar da duniya take da shi wajen gushewa da karewarta me yasa a cikin alkur'ani zaka ga Allah yana cewa annabi cewa yana kwatanta ta da zaharatul hayatid dunya zahara me zahara ba fulawa ba to kaje duk bishiyar da take da fulawa da da ganye idan fulawa ya fito a jikin shi zaka ga tafi kowanne kyau a jiki kuma to da ka tsinko shi ka raba shi da bishiyar ka aje shi ka duba ka gani wani lokaci zai dauka ya lalace ga kwata-kwata bai daukar dogon lokaci fulawan ya lalace to haka duniya take sannan hadisi yana mana bayani akan abin da ya shafi bayani akan girman Allah wajen abin da ya shafi girman halittarsa domin a ce maka jahannama dutse ya yi shekara saba'in yana tafiya wannan halittarsa ce kuma ita ce aka ce za a zo da ita gobe alkiyama tana da linzami dubu saba'in kowane mala'ika yana riƙe da linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in na riƙe da shi don Allah ya girman teku to duk yadda za ka sauwara ta idan ka lissafa adadin mala'ikun da ke riƙe da ita to Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ta to girman sa a'ala wa ajal ya fi haka sannan yawan waɗanda za su shiga aljanna gobe alkiyama hadisi na nuna haka amma fa daga mammiyar rahamar Allah da kuma ƙarin falalarsa ba wai da gwaran zunzurutun aikin ba shi aiki shi ne sababi amma kuma sai idan rahamar Allah ta lullube duk abin da za ka yi Allah na bauta ni'imar gani kawai idan ya ɗauko aka ce a haɗa aikin da ni'imar ganin da za ka ga ba sa abu ciko ne zai biyu gaske ciko ne zai biyu gaske sannan hadisi yana nuna mana halin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai wayanda suka gabata a cikin addinin musulunci da kuma yadda suka yi hakuri da wahalhalu a farko tunda kaga ya faɗa a nan wajen cewa wato malana ta'amun illa da shajarati hatta qarahat ashdaquna har sai da ya zamanto bakin mai yana rauni saboda cin ganye a lokacin kuma halin da suke ciki na tsanani na rayuwa bai sa manufarsu da suka ɗauka sai sun yada addinin Allah ba sun bata wanda mu mafi yawanci yanzu kusurin mu na rashin bin Allah shine talauci duk wanda kamar da zai ce maka ina ai ba kuɗi ne Allah ya kiyaye sai ya samu kuɗi zai addini nace to abubuwa kan yanzu a Najeriya karkace sai ka samu dama da hagwa ke yanzu in ka ce a najeriya ce ka samu dama za ka yi abu aka mutu ba za ka yi wallahi ko kuwa da a wasu guraren ne ake yin abu da dama amma a najeriya da hagu za ka dandace su don in ka ce sai ka samu dama zai wallahi aka mutu ba zai waɗanka in kana yawon wasu ƙasashen za ka je ka gani inda ake rayuwa amma nan kan to Allah ya samu suka da imani da aiki mai kyau abu na ƙarshe hadisi yana nuna mana wajibcin mutum ya jinginu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kada mutum ya rudu da ransa da kuma kwalliya ta shedan shi ko ga karshe ya ce wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi aziman wa inda Allah sagira to wadansu mutum ya koma ya jingine zuwa ga Allah ya dauka bashi da wani karfi ko ainihin wato dabara ana nuna cewa lokaci yayi zamu tsaya nan kuma wannan karatu zamu tsayar da shi sai bayan sallah tunda sallar layya tana halattowa ko ba ushe da ya ga wannan ana yanka raguna waccan ba a yanka sai ce ma waccan karama sai ce babba wannan babba to ba ko kuwa to bayan sallah babba za mu dawo in Allah ya da ba za mu ɗauki dogon lokaci ma da izinin Allah sannan a za mu fara karatu ranar juma'a wannan satin a ɗaya markazin mu dake tsallakin kaduna sabuwar kaduna hayin ɗan ko ina ganin sunan layin a eh? sabon gida ne amma akwai sunan layin kamar abubakar suleiman ne abubakar suleiman ne ko layin su malam ali a ba abubakar sadiq ba inda muka je shekaran jiya santa mu'assasan mu zamu koma karatu zamu fara karatun sharh sunna na imam al-barbahari insha Allah ranar juma'a in yaso in muna da uzuri zamu tafiya zamu baggari sai mu sanar da mutane cewa ba za mu yi karatun ba shi ta wanda suke matsa mana da gayyace-gayyace a wajen kaduna su yi haƙuri abubuwa sun mana yawa ba kowace gayyata muke iya ansa a su. sau da aka duk gayyatar da ce ƙasa da wata ɗaya dama kai ka sani ba a ansa ta sau da aka allah ta'ala ya samu dace gobe za mu yi karatu masallacin malam samis al-misiri ran talata dan fodiyo ranar laraba za mu tafi abubakar sadiq alhamis muna da karatu a kofar gida na lissafin man da hussein sannan juma'a za mu tafi mu je wannan karatun daga nan kuma sai bayan sallah sai a jira sai an dawo Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau Allah ka zanar da ƙasar nan samu lafiya wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi